يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ɗan'uwa masu kallo da saurari na kusa da na nesa da kuma waɗanda za su kalli mu kuma su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani yanzu da muke magana safiyar ranar asabar ce da ta daidai da sha bakwai ga watan zulfa'ada hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da sha biyar ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan kasar da kake kallo da saurare shine kasar na farko daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun ɗaya daga cikin littattafan shehu usmanu mujaddidi allah maɗaukakin sarki ya zafarta mishi kamar yadda na yi sanarwa tun kusan makonni da suka gabata cewa yau kusan shekara sha bakwai da ta wuce ne alkawarin cewa in sha Allahu ta'ala matuƙar Allah ya raya ni zuwa wani lokaci zan sanya littattafan shehu usmanu ɗan hodiyo da ainihin littattafan abdullahi gwandu da kuma littattafan muhammadu bello sarkin musulmi zan karantar da waɗannan littattafai sha Allahu ta'ala domin waɗannan malamai malamanmu ne waɗannan mujaddidai mu ne ‘yan uwanmu ne a ƙasan nan suka rayu kuma sayunsu muke ƙoƙarin bi a lokacin da aka samu ɓangarori biyu ko uku na ainihin wato mutane sun ruɗa da'awar waɗannan bayan Allah dole ne mu tsayu mu gaya wa mutane ta hanyar littattafansu wace irin da'awa suka kira zuwa gare ta. bahaushe ya ce waƙa daga bakin mai ita ta fi daɗi waɗannan malamai duk abin da ake nema dangane da su game da aƙidarsu game da fiƙihunsu game da ɗabi'unsu sun rubuta da hannunsu ƙarshen tuka-tuka tuk Muhammadu Bello sarkin musulmi wanda da wasiyar da mahaifin shi ainihin ya mishi yana nuna cewa shine babban malami magajin gidan sai da ya rubuta littafi wanda ya tarihin ƙasa hausa a ciki har yi tarihin su baki ɗaya abdullahi gandu saboda kaiwa matuƙa don sanin tarihinsu har a cikin tafsirin shi babba mai suna buya tawe sai da ya kai galibi in ya zo alaihi salatu wassalam yakan ainihin ce suna da asali daga ainihin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kamar yadda insha Allahu ta'ala a wannan shimfiɗa da muke yau za mu tabbata haka ainihin shi malam abdullahi gwandu a cikin tafsirin nashi kaga wannan littafi mai suna infaqul maisu fi tarihi bilad tukro ta'lif imam muhammad bello ibn usman ibn gashi wannan littafi yana tarihin ƙasar hausa ne baki ɗaya. da kuma tarihin ainihin ƙasashen baƙaƙen fata da kuma tarihin su su waɗannan ainihin mutanen gidan fodiye da kuma ainihin asalinsu kama ainihin yadda za mu ci duk wani wanda zai tarihin gidan fodiye to wannan littafi shine madogarar farko mafi inganci domin 'yan gidan ne suka rubuta shi bello shine babban malamin tarihi a gidan kuma shi ne sadauki wanda ya samu albarka daga ainihin mahaifin shi shehu usman allah madaukakin sarki ya ainihin gafarta musu kamar yadda na ce an samu da yawanci sun ruɗa da'awar ɗan hodiyo don haka da awar ɗan hodiyo waɗannan su ja zuwa cewa ɗan hodiyo babu abin da ya yi sai ainihin yaɗa ɗariƙu da kuma ainihin aiki na ainihin wato bayyana karamomi waɗanda suke sun fi kama da tatsuniyoyi a daidai lokacin da aka samu wasu kuma suka ɗauki cewa ɗan hodiyo ɗan hayaniya ne ɗan harbati mati ne kawai tashi ya yi ya ainihin bubbuge sarakunan hausawa ya ɗora dange shi fulani a daidai lokacin da kuma aka samu wasu su kuma sai suka fahimci cewa da awar ɗan hodiyo ba komai ta zo ba sai dai ta kafirtar da musulmin ƙasar ne kuma ta nuna cewa su 'yan bid'a ne ba su da wani amfani tare da cewa kowane ɗaya daga cikin ainihin abubuwan nan guda uku babu shakka akwai shi a cikin da'awar su ɗan hodiyo amma ba a yadda aka fassara su ba dukkan abubuwan sun faru amma a bisa tsari na ilimi wanda yake ba a kubutar da aikin ɗan adam daga kuskure amma baka isa ka ce akwai wauta a cikin ayyukan su ɗan hodiyo ba ko kuma akwai jahilci Allah madaukakin sarki ya gafarta musu ba zan tsawaita wajen ainihin yin wannan tarihi na ɗan hodiyo ba saboda ina da kasusuwa guda hudu ko guda uku waɗanda awa hudu da rabi ne wanda babu shakka na yi cikakken tarihin su ɗan hodiyo da duk abin da ya kamata in tattara na faɗi a lokacin da su ɗan hodiyo suka shekara ɗari biyu da ƙaddamar da jihadi a ƙasar nan ‘ya'yansu da jikokinsu da magaban gidansu suka ainihin ta bukunkuna na kaɗe-kaɗe da haye-hayen daushe da sauransu a lokacin na muƙabalanci wannan da gabatar da wannan lacca wadda na sanya mata suna jihadin ɗan hodiyo ba hawan daushe ba ne wannan lacca kana buƙatar ka saurare ta domin a ciki da gwargwadon iko na na kawo duk abin da nake ga Allah maɗaukacin sarki ya sanar da ni dangane da waɗannan bayan Allah na alkhairi a yanzu a gurguje zan kawo takaitaccen tarihin dan hodiyo dangane da cewa waye shi ne mai sunan shi yaya nasabar shi take iyaye da kakanni sannan ke alkunyar shi baban wa ake ce mai menene lakabin shi sannan wanne irin kirari ne ya shahara a nemi shi ainihin a ƙasar hausa sannan bayani dangane da asalin wannan ƙabila tasu ta ainihin wato fulani kawa. sannan yaushe aka haife shi da bayanai dangane da irin bisharori da bayan Allah suka rinka yi tun kafin zuwan shi a ina aka haife shi yaya ƙasar hausa take a wannan lokaci wani irin guda ne ya taso daga gare shi yaya rayuwar shi ta kasance tun yana ƙarami suwaye malaman shi suwane ne almajiran shi da ya karantar sannan waɗanne littattafai ne ya rubuta menene bayani dangane da gaskiyar tarihin jihadin ɗan godiyo talauci ne ya kama bafulatani shanu suka ƙare ya tashi ya bubbuge sarakunan hausawa ya ainihin dasa 'yan uwan shi ko kuwa mecece aƙidar ɗan hodiyo daga cikin manhabobin fiƙihu wacce ɗan hodiyo ya zaɓa yake bi bayanin sarakunan da ɗan hujiyoyi ya zamani da su da kuma wani irin ɗauki ba daɗi ne ɗan hodiyo ya da waɗannan sarakuna waɗanne mutane ne suka wakilci ɗan hodiyo wajen karɓan tuta da zuwa domin kafa karantar shi a yankunansu da garurukansu Allahu akbar komai ya zafi zai huce yau shi ɗan hodiyo ya rasu za mu bayyana wannan insha Allah ta'ala shi dai wannan malami sunan shi Usmanu dan Muhammad shi Muhammad din ane mishi laƙabi da Fodiyo abinda Fodiyo take nufi shine babban malami don haka sunan shi cikakke Muhammad wato Usmanu dan Muhammad dan Usmanu dan Salih dan Ayyuba dan Haruna ɗan Muhammad Goddo, ɗan Muhammad Jibo, ɗan Muhammad Sambo, ɗan Sirajo, har dai nasaba inda ta kai zuwa ga ɗan Masirana, ɗan Ayyuba, ɗan Abubakar, ɗan Musa Jakolo. Shi wannan Musa Jakolo shi ne dattijon da ya jawo wannan tawaga ta Fulani daga ainihin wato Futa Toro. a inda suka taho wannan ƙasa ta ƙasar hausa suka zauna fiye da shekaru ɗari biyar da suka gabata suka zo kuma har suka yi ƙarfi saboda kasantuwar malamai ne manoma ne masu wa'azi ne a cikinsu sai ɗan hobiyo ya bayyana ɗan shi na farko sunan shi muhammad kamar yadda za mu zo mu je don haka ake ce mishi baban muhammad amma yana da ‘ya'ya wajen guda uku waɗanda ainihin dukkaninsu ya sanya musu suna Muhammad. Sai dai ana ce mishi baban Muhammadu ne saboda ɗan shi na farko kamar yadda sunna ainihin ta tsara. To kaji kenan sunan shi Usmanu ɗan Muhammad ɗan Usman wato ya ci sunan kakan shi kenan. Amma ya shahara da ainihin cewa shehu har ta kai duk da aka haifa a ainihin wato zamani shi har zuwa wannan zamani aka sanya mishi Usman sai a koma ainihin ana ce mishi shehu ana ce mishi mujaddadi ko da kuskure ce faɗin kalmar yadda ake cewa mujaddadi dan ɗin ba fataha ba ce kasara ya kamata a yi mishi mujaddidi mai gyaran addini ba wai mujaddadi wanda aka gyatta ba mujaddidi sannan ana ce mishi nuru zamani hasken zamani sannan ana ce mishi ibnu fodiye asalin ita kalmar platanci ce fodiye ma'anarta malami yana daga cikin kirari waɗanda malamai masu rubuce-rubuce suke mishi sukan ce al'alimul allama babban malami masani yal'alimul alimul malami mai bin shari'a da hausa sukan juya ainihin sukan ce malami uban bi sannan sukan yi mishi kirari da cewa gaigani uban tambayi wato babbar ganga wadda ta wuce gangar sarki wannan na daga cikin ainihin kirarin da duk akewa shehu usmanu dan fodiyo allah maraukakin sarki ya gafarta mishi kabilar ɗan hodiyo su ne fulani su ko fulani kamar yadda malam abdullahi jaddu da ainihin wazir junaidu <clears throat> suka tabbatar suna ƙarewa ne asalinsu zuwa ga ainihin larabawan ƙasar yaman daga cikin fulanin kuma su su ɗan hodiyo toron kawa ne a inda kamar yadda na gabatar hatta kai shi muhammadu bello wato malam abdullahi gandu a lokacin da ya zo fassara wata aya da Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa in qala ibrahim li abihi wa qaumihi har inda Allah yake cewa wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi kalman la ilaha illallah Allah maɗaukakin sarki sai ya sanya ta wanzajjiya a cikin zurriya annabi Ibrahim. Bari ku ji mai Abdullahi yake faɗi a cikin tafsirin shi Buya'ut Ta'awil yace ai ja'ala Allahu au Ibrahim kalimatat tauhid baqiya fi aqbi Allah maɗaukakin sarki ya sanya kalmar tauhidi ta la ilaha illallah ta zama wanzajjiya ce wato har duniya ta tashi a cikin zurriya annabi ibrahim sai an samu masu faɗin la ilaha illallah ai fi zurriyatihi fala yazalu fihim man yuwahhidullah a cikin zurriya annabi ibrahim ba za a gushe ba za a yi ta samun masu ta Allah wa yad'u ila tauhidihi kuma sai an samu waɗanda ke kira zuwa ga tauhidin shi bayan da malam abdullahi ya gama fassara ayar sai ya ce والحمد لله الذي جعلنا من ذريته على ما نسمع من نساب سلفنا yace mun gode wa Allah mu fulani mun gode wa Allah mu gidan hodiyo da Allah ya sanya mu daga cikin zuriya annabi Ibrahim kamar yadda muke jin nasaban mu a wurin malaman mu da suka ainihin gabata wannan bayani na nan cikin ainihin wato a tafsirin suratul zuhruf daga aya ta 26 da aya ta ashirin da aya ta takwas a cikin littafin biya'ut ta'wil fi ma'ani tanzil wannan littafi ne asalin bugun da suke mishi mujalladi takwas ne akwai ainihin wani malamin mu da ya karantar da mu a jami'ar Bayero da jimawa Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi Profesa ne a Islamic Studies mutumin ƙasar India ɗaliban jami'a a lokacin sun fi sanin shi abdulali yana da ɗa mahaddacin alkur'ani wanda bai wuce shekara sha biyu zuwa sha uku ba a lokacin watan azumi ya yi shi yake turawa yake limanci a masallacin jami'ar bayero yanzu ina magana shekara ashirin da wani abu ne wannan shi ne alamar da galibi mukan tuna wa waɗanda suka san shi sunan shi abdul yana da kyakkyawar sha'awa ta wannan gida da kuma yada waɗannan littafai a lokacin da rubutun hannun shi ya zauna ya yi tahqiqin wannan tafsiri a inda ya waye gari ya juye ya zama mujallabi goma sha shida amma ba a samu bugawa ba a wannan lokaci saboda ainihin wasu dalilai waɗanda suka biyo baya to kun ji kamar yadda ka ji a wannan wurin abdullahi gwandu yana ishara zuwa ga cewa asalinsu su daga ainihin falfala annabi ibrahim ne to haka ainihin malaman ƙasar hausa sukan tabbatar a cikin ainihin tarihin fulani musamman gidan fodiyo don haka ka ji takaitaccen asalinsu dangane da lokacin da aka haifi don fodiyo kuwa an haife shi ne a ranar lahadi ainihin ƙarshen watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1168 daidai da sha takwas ga watan oktoba 1754 <clears throat> wannan shine lokacin da aka haifi dan fodiyo ranar lahadi ƙarshen watan safar hijira na da dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da takwas daidai da sha takwas ga watan oktoba dubu ɗaya da ɗari bakwai da hamsin da hudu tun kafin haihuwar shi an samu ainihin wato malamai sun yi ta bishara da kuma ishara ainihin akan zuwan shi na daga ciki har da mahaifin shi mahaifin shi mutum ne mai taushin hali ko malami ne mai wa'azi idan yana wa'azi sukan ƙaryata shi su ne mishi dariya da izgilanci sai yakan ce Allah zai kawo waɗanda in suka yi muku wa'azi ba su ji ba ba ku ji ba za su sanya kansa kalifi maganin ku ishara ce zuwa ga ainihin su shehu daga ciki akwai babban malami wanda aka fi sani da ainihin wato malam fahiru Ɗan ibrahim bafulatani yana daga cikin manyan malamai na ƙasar hausa wanda ya ta ishara a cikin wa'azuzin shi cewa muna dadda samun wani malami wanda zai gyara mana addini a wannan yankin namu hakanan an samu daga ciki akwai manya-manyan malaman ƙasar hausa waɗanda ainihin wato suka yi ta ishara zuwa ga shehu usmanu ɗan fodiyo har aka samu wani malami da kan ce قد أظلكم زمان ولي من illahi, zamani ya same ku. daga cikin zamanin wani waliyi bawan Allah yadhharu fi hadhihi bilad zai bayyana a wannan kasa wa yujaddidu ad-din lil bariyya zai gyara wa halittu addini sa'annan wa ya'shi al-ilm wa yansuru as-sunnah zai ainihin wato kafa ilimi kuma zai ainihin taimaki sunna har da wata malama mai suna umma hani da platana ce ita ma ta daɗe tana ainihin wato ishara dangane da zuwan ɗan hodiyo takan ce da larabci yadharu fi hadha al sudani a wannan yanki na bakar fata wani bawan Allah zai bayyana waliyun min awliya illah waliyu ne daga cikin waliyan Allah yujaddidu dina zai gyara addini wa yuhyi sunna zai raya sunna ويقيم المنة كما ذي أين من طيب الدين أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويتبعه الموثقون وأن الله يسوس الهير ذات ديشي ويشتهر في الآفاق ذكره سنن كما ذي الدنيا ذا أجل عباريش ويكتب العام والخاص بأمره سنن قوى ذي أمر منش تندق مع لمي هرجم الدني ويشتهر المنتفدون إليه بالجماعة masu bin shi kuma za su shahara da sunan jama'a wa min alamatihim annahum la ya'tanuna bi ra'yi bakri ka'adati fulaniyina malama ummu hani sai ta ce amma daga cikin alamar da za ku gane su dan hodiyo fulani ne amma ba su damu da kiwon shanu ba ومن أدرك ذلك الزمان فليتبعه wanda duniya da wannan zamani in hani takan ce to ya bi shi ita ma malama ce haka da yanzu karanta malam Muhammadu Bello a cikin wannan littafi nashi Infaqul so ya ta kawo waɗanda suka yi ta ishara zuwa ga bayyana Shehu Usmanu dan Fodiyo inda aka haife shi kuwa an haife shi ne a garin ɗagal garin ɗagal wani ƙauye ne ƙarami matuƙa da ke ƙarƙashin yankin ƙasar Gobir wanda ainihin ke kusa da ainihin alƙalawa alƙalawa kuwa ita ce ainihin cibiyar mulkin ƙasar gobir a wancan lokaci ta da tsakanin ainihin ɗagen da alƙalawa tafiyar mil sittin ne dangane da yanayin ƙasa hausa a wannan lokaci ɗan hudu ba shi ya kawo addinin musulunci ba kamar yadda za ka fahimta daga bayanan nan na baya akwai musulmi a ƙasar akwai malamai a ƙasar amma ƙasar ta gurɓace tsakanin mafi yawancin malamai da kuma kusan dukkanin sarakuna jama'ar gari kuwa suna yin musuluncin amma baɗala ta yi yawa a cikin musuluncin nasu don haka an waye gari duk wasu abubuwa da shari'ar musulunci ta hana na shirka da kafirci da bid'a an waye gari malamai suke jagorancin yin waɗannan abubuwan sarakuna kuma su ɗaure musu gindi jahilan gari kuwa ɗan amshin shata ne sakatakon haka ƙasa ta rikice al'amari ne al'amari kamar yadda muka gabatar cewa mahaifin ɗan hudu tun yana karantarwa a soro har ya fara bayyana cikin masallatai har ya fara bi anguwa anguwa har ya fara haɗa jama'a ana wa'azi to amma a wannan lokaci sai ya al'amarin ya gagara matuƙa aka koma a mai izgilanci kamar yadda muka gabata ana cikin wannan hali ne aka haifi ɗan gogiyo shi ne ainihin mahaifin nasu kan yi ishara da cewa masu gyara sun zo haka ko Allah ya tabbatar shehu Usmanu ya tashi a cikin gida na ilimi tsakanin uwa da uba da ainihin kakanni da babbanni da gwaggwanni dukkaninsu malamai ne kaga dai na farko mahaifin shi malam muhammad fodiye shi ne malamin shi na farko sai mahaifiyar shi nana asma'u nana hawa nana hawa mahaifiyar shi malama ce sannan sai kakar shi wadda ainihin wato malama ce mai suna malama ruƙayya hakanan kuma an samu daga cikin ainihin babbannin shi akwai ainihin malam usmanu wanda ainihin ake mishi kirari da babaurin kabawa shi ma malami ne haka nan daga cikin dangin uwar shi akwai malam muhammadu sambo malam muhammadu sambo ɗan abdullahi ɗan muhammad sa'ad wanda babban malami ne ya je aikin hajji ya zauna ya ci gaba da ƙara karatu da kuma wa'azi a tsakanin masallacin annabi da masallacin ka'aba zuwa gare shi ne abdullahi garbu yake waɗannan baitutuka yake cewa muhammadu sambabu ilmin wa khali وقد حمدت شمائله قديما بالتقى قبل ارتحالي إلى الحرمين yace Muhammadu Sambo ga ilimi ga tsoron Allah ice yabo da kirari ya bayyana a kan shi tun kafin ya tafi aikin hajji mai zama ƙasar Makka da Madina aka ce alhazai ne suka dawo sai suna labarin cewa ai an ga ɗan uwanku yana wa'azi a Ka'aba an gan shi kuma yana karantarwa a masallacin Annabi sallallahu alaihi wa shine sai Abdullahi ya tsara waɗannan baitoci yake mishi waƙe yake cewa muhammadu san babu ilmin wa khali dama shi ne ilimi ne mai mutunci ne tun kafin ya tafi ƙasa haramai ne wato tun kafin ya tafi aikin hajji makka da madina allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu to a irin wannan gidan da kuma irin wannan dangin ɗan hudu ya taso ya karatu kwarai da gaske mai yadda muka bayyana kaga kenan ya taso gidan ilimi tsakanin malamai rubayin bayan da ya fito waje kuma babban malamin da ya haɗu da shi wani ainihin malami ne mutumin garin agadas mai suna jibrila ɗan umar wanda shi ɗan hodiyo ɗin usman ya sance in kila fiye bi husni zanni ma kila fa maujatin ana min amwaji jibrilla yace idan kuna ganin ni din nan ne har wani abu ne a cikin ilimi ya aini ba komai bane yace a cikin kumfar ilimin malami na malam jibril to ni dan ɗigon ruwa ne kaɗan in kila fiye bi husni zanni ma kila fa mawjatun ana min amwaji jibrilla abdullahi dan duka cewa yake wa jibril min jabril ilahi bihi lana ya ce jibrilu na daga cikin ikon Allah da ya kawo mana shi domin buzu ne mutumin garin agadas daga ƙasar nijar yana wa'azi har Allah ya kaɗo shi wannan nahiya ta mu da suka saurari karatun shi suka ci gaba da ɗaukan karatu a wurin shi da ya tashi zai koma gida sai suka bi shi to da lokaci ya ba da jimawa ba sai shi muhammadu eh, sai shi usmanu ya dawo shi ko abdullahi sai ya zauna har sai da ya sauke karatu mai nisa ya koyi karatun bukhari don haka malamai suke cewa a wajen ilimin hadisi babu shakka abdullahi ya zarci ainihin usmanu allah maɗaukacin sarki ya gafarta musu dangane da almajirai kuma dan hudu ya karantar da almajirai masu ɗimbin yawa amma takaitaccen misali shine ainihin kane shi kanin shi kuma shakikin shi wanda suka fito uwa ɗaya uba ɗaya wato abdullahi gwandu to yana daga cikin ainihin almajiran shi sannan sai babban ɗan shi mai suna muhammad sa'ad sannan sai kuma ɗan shi na biyu wanda ya sanya wa muhammad bello sannan sai ɗan shi na uku wanda ya sanya wa muhammad sambo shi muhammad bello an haife shi ne ana ainihin ba ta kashin yaƙi shi yasa ana haihuwar shi da aka ce wa shehu an haife ɗa namiji sai ce muhammad bello ya zo ma'anar ballawa ballawa idan rubuta ba ka da turanci zi ake rubuta da shi ballawa shine nasiru ma'ana kenan muhammad mai taimakona ya zo aka ce saboda shi muhammad sa'ad ya kasance babban ɗan shi ne amma sai ya kasance gashi nan bai da kazar kazar ba irin yadda dan hudu yake so ba to wannan da aka haife shi sai dan hudu ya gan shi tun yana ga gashi nan da siffar kwari idan haka sai ya ce to muhammad bello ya zo muhammadu bello ya zo to ainihin wato adulteration ne ko corruption ya samu sunan gurɓatawa ne aka yi rashin iya fulatanci ne ya sa ainihin wato ba a faɗin daidai sunan daidai kamar can cikin kakannin ɗan fodo da muka gabatar da wani mai suna ainihin wato muhammadu bello to galibin waɗanda ba fulani ba sai su ce bordo goɗɗo ma'ana kawai namiji to namiji ba ana mutum namiji ne a zakari ba mutum ake nufi wato rijal da Allah maɗaukakin sarki ke cewa ma'ana kamar abu ne na kirari kenan ina fata an gani to haka ainihin Muhammad Sambo ba Sambo ake cewa ba Sambo sa'un ce ma'anar shi shine Muhammadin al'ali ma'ana maɗaukaki ina fata an gani. to ainihin ɗan shi na uku ɗin kamar yadda muka ce shine Muhammad Sambo ya sanya mai wannan suna ne sunan malamin shi Muhammad Sambo kuma wanda yake ɗan uwan mahaifiyarsu ne Ruqayya daga cikin ƴaƴan shi akwai Nana Asma'u ita Nana Asma'u abin mamaki dan hodo ya rasu ya batta bata wuce shekara biyu zuwa uku ba dan haka su Abdullahi da su Dambo eh, sun suka karantar da ita ta yaya gari ta zama malama tana rubuce-rubuce da larabci tana rubuce-rubuce da hausa tana rubuce-rubuce da fulatanci wani abun mamaki daga cikin jeren jiyan littattafan da yi aiki na gidan har akwai littafin ta akan tsibbin nabawi ma'ana shi was a pharmacist malama ce masana banda sanin ilimi da karatun addini na na asma'u pharmacist ce ma'ana tana da ilimi na har haɗa magunguna ina muka gane haka tana duban tsirrai da ke ƙasar hausa ne tana faɗin irin sinadaran da ke cikinsu da kuma irin magungunan da ya kamata a yi da su da kuma haɗarin a haɗa kaza da kaza sai ta ce zai haifar da cuta iri kaza kaga ya nuna ta kware a cikin ilimin pharmacy kenan waye ya ce a arewacin najeriya an danne mata ba sa karatu wannan aje a binciki waɗanda suka danne mata amma dai a cikin tsarin tarbiyyar musulunci to mace na da yancin ke karatu har ta zama malama Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu baki daya daga cikin almajiran nashi akwai ainihin Abdulsalam ɗan Ibrahim kaɗan daga cikin ainihin wato tarihin waɗannan bayan Allah duk gashi nan malamai sun kawo su Abdullahi Fodiye su Muhammad Bello da suna na Asma'u da makamantan haka nan dama da ni da kake gani da kuma gabana galibin littattafansu ne waɗannan daga cikin littattafan su Muhammadu Bello ne wannan ainihin ya yi tarihin malamansu ne yasa ida urusu wannan ainihin malaman da ya koyi karatu a wurin su shi malam Muhammadu a shi malam Abdullahi Gwandu wannan kuma littafi ne ainihin akan ilimin tasrifi gashi al-hisnur rafiyin fi ilimin tasrif ilimin tasrifi ne gashi mujalladi tun ne to haka dai suka yi rubuce-rubuce masu ɗimbin yawa nan kuma littafi ne ya rubuta na ulumul qur'ani da usulul tafsir muftahu tafsir ya hada littattafan imam suyuti ne ainihin wato al-ittiqan fi ulumul qur'an da kuma alfiya ta ulumul qur'an ta imam suyuti ba su nan dai littattafai ne gashi hadda wani littafi bau'ul musalli littafi ne rubuta dangane da hukunce-hukuncen sallah kusan tsarin ahalari ne haka dai malam muhammad a ah, malam ainihin wato abdullahi ya rubuta littattafai masu ɗimbin yawa shi ma muhammadu bello ɗin haka ba littattafan shi nan daga ciki ainihin akwai usulin siyasa da makamantan haka dangane da shi shehu usmanu yana da littattafai masu ɗimbin yawa waɗanda ya rubuta a takaicen takaitawa jama'a littattafan da waɗannan bayan allah suka rubuta zuwa yanzu masu bincike sun gano cewa sun rubuta littafai kusan guda ɗari uku domin masu bincike sun gano ɗan hodiyo ya rubuta littafi ɗari da goma sha biyar kamar yadda aka gano cewa abdullahi gwandi ya rubuta guda ɗari kamar yadda gano cewa muhammadu bello ya rubuta guda tamanin wannan binciken an yi shi fiye da shekaru arba'in da suka wuce daga baya bayan nan da na zo na ci gaba da ainihin wannan bincike na gano cewa littattafan sun kai kusan guda ɗari hudu idan ka haɗa waɗannan mutane guda uku sun yi rubuce-rubuce ƙwarai da gaske amma rubuce-rubucen sun samu kansu a halin rashin galihu da kuma rashin ba su muhimmanci wanda wannan shi ya kai da yawa daga ainihin cikin littattafan sai ainihin wasu suka ɓata wasu kuma suka watse Allah ya ji ɗan Alhaji Muhammadu ɗan Agai wani dattijo ne wanda sai da ya share kusan shekara arba'in yana aikin yaɗa littattafan ɗan hudu tun yana sawa a rubuta su da hannu a je a ainihin gurza su a buga a inji har ya zo zamani irin wannan wanda ya rasu yau kamar shekara biyu da ta wuce ko shekara ɗaya shi ne ya tsayu wajen yawan buga waɗannan littattafai daga ƙarshe-ƙarshen littattafan ɗan hudu sai ya koma yana haɗa su wuri guda ana bugawa dubi waɗannan littattafai guda goma sha biyar ya sa aka buga a wuri ɗaya nasihatu ahalin zaman da littafin tamyizul musulmi na minal kafiri da irshadul umma da nurul albabi da muddatul duniya da alamatu khurujil mahadi da sirajul ikhwan da tariqul janna da usulul tariq da asrarul kalami da usulul din da tanbihul ghafilin da albida'u shaytaniyya da wasiqatul ikhwan da idadud da'i ga su littattafai guda goma sha biyar yasa aka buga na ainihin wato shehu Usmanu dan Fodio haka ya sake sanyawa aka buga na malam Abdullahi Gwandu wannan na daga cikin abin da ya tsare mana littattafan da izinin Allah sai kuma kamar yadda ya shahara ni Muhammad Awwal Adam Albani na Zaria ni kuma na tayan ma aikin tattara waɗannan littattafai wanda aiki ne wanda na sanya kaina tun tsawon shekaru ina yi a hankali da izinin Allah daga cikin tsarin da na tsara littattafan za su kasance shine gashi majmu'atu rasa'ila wa masa'ila alifobi wato tattaruwan littattafai ƙanana da kuma wasu mas'aloli da iyalan gidan fodiyo suka rubuta jam'u wa tahqiq bi abdurrahman محمد الأول ابن آدم الفلاتي الزكزكي النيجيري الملقب بالألباني داشي haka wannan ainihin aiki nake fatan zai kasance insha Allahu ta'ala ko da a intanet ka dubo a nan ina nunawa ne ga shi kai tsaye akan kwamfuta haka kuma muke fatan zai kasance insha Allahu ta'ala idan an buga shi akan intanet kamar yadda website din a yadda muke fatan ya kasance shine www.fodio.com sai dai yanzu in ka duba ba za ka ga komai akan wannan ba domin ba a yi hosting ba wato ba a kaddamar da shi ba na ɗauki spelling fodio ne wanda ya fi shahara domin ya fi sauƙin nema in ba haka ba kuskure ne yadda ake rubuta fodio a sa f-o-d-i-o fodio fodio shine asali fodio f u d u y e shi ne asali shi ne asalin yadda ainihin ake faɗin shi ma'anar shi shi ne malami to ainihin da littattafan daga cikin ire-iren waɗannan ayyuka waɗanda Allah maɗaukakin sarki yasa nake yin su zuwa watan azumin nan ina tsammanin ashirin da bakwai ga watan azumi na kammala ware littattafan ga ainihin wato littattafan Usmanu ga na bello ga na abdullahi gwandu ga su nan haka na ware sannan da kuma ainihin bayani dangane da inda na tara cikakken tarihinsu wanda tarihin nasu shi kanshi ina fatan zai kasance littafi ne ke wanda ba zai gaza girman littafin rabu salihina ba wajen tarihin nasu na yi ƙoƙarin tantancewa da tacewa da kuma tsamowa daga abubuwan da shi jalla ya rubuta kamar yadda yake na rinka bibiyar wasu ainihin malamai ina tattauna tarihin nasu da shi sai dai sau da dama wani lokaci in ka je kana binciken za ka rinka jin surkulle da abubuwa waɗanda yake kai ka san cewa ba su ainihin inganta ba Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu ko dan hodiya ya tasiranci da da'awar wahabiyawa ma'ana da'awar muhammadu dan abdul wahab wannan matsala ce a wurin malaman tarihi musamman malaman tarihin najeriya waɗanda suka yi ta rubuce tun daga na cikin gida har na waje daga cikin malaman cikin gida waɗanda suka yi ta rubuce-rubuce a kai da tattauna ire-iren wannan matsala akwai ainihin wato babban malami a shekh adam abdullahi ilori shugaban makarantar markaz da ke ainihin agege a garin Legas. Allah ya gafarta mishi ya rubuta littafi al-islamu fi nigeria a cikin wannan littafi ya tattauna wannan ainihin mas'ala kwarai da gaske a inda yake cewa anna da'awat ibn fudi muta'assira ila haddin ba'id wa بالنزعة الصوفية وبالعلماء a في السودانيين yace haƙiƙa da awar ɗan hodiyo ta yi tasiri ƙwarai da gaske wato ta tasirantu da ainihin sufanci a ciki wadda yake ta ainihin kuma tasirantu da malaman yammacin afirka na ƙasashen baƙar fata ya tattauna wannan matsala ne domin ya kora cewa dan hodiyo ba shi da alaka ko kaɗan da ainihin da'awar muhammad bin abdulwahab a inda shi kuma malam sayyidul ahali da ya zo ta haƙiƙin littafin ihya'us sunna wa ikhmadul bid'a wanda jikan dan hodiyo shine ahmad bello sardaunan sakkwato shine ya nemi malam sayyidul ahali wani babban malami ne cikin malaman jami'an azhar yau kamar shekaru 60 da suka gabata ne ba shi littafin ihya sunna domin ya tahqiqi shi kuma ya nuna cewa dan hodiyo ya tasirantu da ainihin wannan da'awa ta shi ainihin malam muhammadu dan abdulwahab babban malami profesa na harshen larabci malam ainihin abubakar mai littafin ainihin wato alharaka ko kuma harakacin lugatul arabiyya wato gwagwarmayar harshen larabci a najeriya surikin abubakar ta fara ɓalewa ne shi ne ɗan najeriya na farko da ya fara samun phd wato digiri da digirgir da dingirewa a cikin ainihin wato harshen larabci daga jami'ar bagadad kusan shekaru hamsin da suka gabata allah maɗaukakin sarki gafarta mishi ya kawo waɗannan maganganu a inda ya tabbatar da cewa gaskiya ta wani gurin dan hudu ya tasirantu da da'awa ta sufaye ta wani wurin kuma ya tafirantu da da'awa ta wahabiyanci menene gaskiyar al'amari Dr. Aminuddin a cikin littafin shi mai suna al-mujahidul kabir fi Garbi ifriqiya a sheikh Osman ibn Fodi wannan littafi da shi a hannuna tafis ne na ainihin Aminu din wanda ya akan ainihin tarihin dan hodiyo da kuma ta haƙiƙin littafin dan hodiyo din can mai suna nasihatu ahalin zaman ya tabbatar da cewa gaskiyar lamari a yadda ya suke tunanin cewa dan hodiyo ya je aikin hajji garin wannan tafiya aikin hajji ne ya je ɗibo da awar su Muhammad bin Abdul Wahab yace to wannan kuskure ne domin gaskiyar lamari dan hudiyo shehu usmanu bai taba zuwa aikin hajji ba kuma bai taba ainihin fita daga wannan yankin ƙasa mu ta baƙaƙen fata ba sai shi malam aminu dini ya ce amma gaskiya ne akwai ainihin annaza'a sufiya da annaza'a alwahabiya tattare da dan fodiyo akwai sufanci tattare da shi domin asalin sufanci ya ai ba mugun abu bane in ba dan da aka samu wasu gurɓatattu suka shiga suka lalata abin ba suka yi tawa Allah da annabin shi ƙarya da sunan ainihin sufanci don haka ko kaɗan ba aibu bane in an ce ɗan fodiyo akwai sufanci tattare da shi gaskiya ne domin daraja ce domin ma'ana addinin shi ya gyaru kenan kamar yadda kuma danganta ɗan fodiyo zuwa ga ainihin da'awar Muhammad bin Abdul wato wahabiyanci ko kaɗan ba kuskure ba kuma ba aini ba domin wahabiyanci ba mugun abu ba domin ma'anar shi shine bin Allah wanda yake da baiwa sunan Allah ne alwahabu din inna ma wani malami ne ya tashi ya fara wa'azi yana nuna cewa bautar gunki kafirci ce kamar yadda bautar kaburbuka da shafa kaburbuka ko kuma runguna don neman wani tabarruki wannan ma bid'a ce wadda take da shirka a cikinta shikenan sai turawan mulkin mallaka da kuma waɗanda ba sa ƙaunar shi daga cikin ƴan uwan shi musulmi suka tashi suka yi taɓata shi shine har wani malami imran mulla yake cewa in kana tabi'u ahmadin mutawahhiba fa ana al-muqirr bi annani wahhabi an fi sharika 'an al-ilahi falaysa li rabbun suwal mutafarrijul wahabi yace idan dai mabiyin alwahabu shine ake kira da wahabi yace to gani ni da wahabi ne ba sai kun tafi da nisa ba yace ina kore shirka daga Allah ina kuma tabbatar da dayantaka Allah maɗaukakin sarki gaskiyar lamari daga cikin malaman ɗan fodiyo akwai waɗanda suka je aikin hajji suka je umara suka ta'asirantu da wannan da'awa daga ciki akwai malam jibril ibn umar wanda dan fodiyo ya ta'asirantu da shi a ƙarshen rayuwar shi fiye da ta'asirantuwar da ya da malaman shi na farko sakamakon wannan da'awar dan fodiyo ta juye daga irin yadda ake ganin wasu abubuwa a littattafan shi na farko suna da yawan kurakurai zuwa ga ainihin da'awa wadda ta dawo a bisa manhaji na salaf dan fodiyo ya tabbatar da wannan a cikin littafan shi da dama daga ciki akwai littafin hidayatu tullabi ila tariqi ya tabbatar da cewa wajibi ne a tsayu abu abin da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi kadai a wajen ibadoji wajen furu'a da al'amuran da suka shafi rayuwa gaba daya a ƙarshen littafin shi tamyizul muslimina min al Kafirina kuwa a nan ne ya fi fitowa ƙarara yana ainihin wato bayyana cewa wajibi ne dole ne kuma babu makawa sai a tsaya a kan abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan kuma a tsaya abin da ya zo a kan salaf ku ji abin da yake cewa a ƙarshen littafin nashi da yace fa in kunta bayyana na ma nashtazilu bihi li yakuna ziyadatan fi nuri basairina da ba ka ce mini ala ta malam bayyana mana me ya kamata mu shagaltu da shi don ya ƙara mana haske a basira qultu sai in ce da kai fa'lam anna man arada zalika arba'a arba'ata umuri wanda duk ke son haske a cikin basira to ya lazimci abubuwa hudu الأول نفرق تلاوة القرآن العظيم وتدبر آياته وتفهم معانيه إلى ذي شكرة القرآن da lura da ayoyin alkur'ani da kuma fahimta ayoyin alkur'ani الثاني قراءة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومطالعة سيره وتفهم كلامه واتباع سنته شو يجي على ذنب كراتين حديثا من زن الله صلى الله عليه وسلم أرنك كرنت تاريخ من زن الله صلى الله عليه وسلم أرنك قوكرم فهمتر مقدر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم da kuma bin sunnar shi sallallahu alaihi wasallam asalis abu na uku da ke haskaka wa ɗan adam a rayuwa ma'rifatu akhbari salafi min sahabati wa tabi'ina sanin tarihin salaf daga cikin sahabbai da tabi'ai wa liqtida'u bihim da kuma kwaikwayon su wa tarku muhdathatil umuri da kuma barin abubuwan da aka kirkiro الرابع نهدو تقوى الله والاستقامة على الطاعة a rinka ana jin tsoron Allah a kuma rinka yi wa Allah da'a wa tajannubul ma'asi wa sayyi'at da kuma nisantar munanan ayyuka da munanan ɗabi'u sai yace fa inna hadhihi al-umur al-arba'ata hiya allati tashrahu as-sudura wa tazidu nura basairiha waɗannan abubuwa guda hudu su ne suke haskakawa kuma su ne suke sa mutum ya samu buɗi da ire-iren waɗannan maganganu waɗanda littafan ɗan hodiyo na ƙarshe suke cike da su muka gamsu da maganar da shi dr aminu dini abubakar ya yi a kan cewa babu shakka ɗan hodiyo sufi ne babu shakka kuma ɗan hodiyo salafi ne kuma babu saɓani tsakanin waɗannan maganganun ko kaɗan domin malaman da in kana bibiyar tarihinsu za ka same su dukkansu a bisa wannan tafarkin suke domin me ake nufi da sufanci shine duniya ce za ta lalace sai ka kauce wa lalacewarta ka koma kana ainihin ibada kana biyayyar Allah sannan ba ruwanka da lalatattu kuma ba ruwanka da ta da hankali da su wannan shi ake kira sufi don haka babu wanda ya taba inkarin sufanci a cikin malaman musulunci amma idan ka zo kana munanan maganganu game da Allah kana munanan maganganu game da Qur'ani kana munanan maganganu game da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da nufin cewa wasu maganganu ne waɗanda sufaye kaɗai ke fahimta wannan ƙarya kake ba sufanci ba ne ta'adda ne kai shi su Alhassanul Basri na daga cikin malaman da suka raya sufanci daga cikin tabi'ai kamar yadda idan ka biyo baya haka za ka samu littafin siru alamin nubala wallafar babban malami alhafiz abu abdullah muhammad shamsuddin al-zahabi littafin na cike da tarihin malaman musulunci waɗanda imamu zahabi yakan danganta su zuwa ga sufanci bai taɓa kafirtar da su ba bai taɓa bidi'antar da su ba hasali siffanta su da wannan kirari ne ibnu taymiya ya gina kashi biyu bisa uku na littafin shi mai suna alfatwal hamawiyyatul kubra akan ainihin aƙidojin sufaye ne muhammad ibn khafif abu abdullah wanda ibn kemiya ya yawaita ɗibo magangane shi ya kan karanta tarihin shi kaji babban malami ne sufi amma mecece aƙidar sufaye me mazhabin sufaye junaidu babban sufi ne daga cikin manya-manyan malaman tabi'u, tabi'i, na ko waɗanda suka zo bayansu. cewa ike mazhabuna muqayyadun bil kitabi was sunna mu sufaye hanyar mu ta takaitu ne wajen bin alqur'ani da sunna faman lam yahfaz alqur'ana wala sunna fala yaqrabanna mazhabana wanda duk bai iya qur'ani da sunna ba kada ma ya kusance mu wannan shine jawabin junaidu kuma duk wani sufi abin da yake faɗi ke ka karanta littafin talbisu iblis na malam abdurrahman bin aljawzi wanda yau shekarar shi ɗari sittin da wani abu da rasuwa ya kawo cikakken tarihin sufaye bayan Allah mutanen kirki da kuma menene ya faru a cikin tarihi wanda ya gurɓata wasu da suka lalace suka dawo suna munanan ayyuka da munanan maganganu da kuma nuna na ladabi ga Allah da manzon shi da kuma ainihin alkur'ani da sunan cewa hazihi alghazatu sufiyya wai maganganu ne waɗanda sufaye kaɗai ke fahimtar su ire-iren waɗannan jama'a ba sufaye ne. haka nan da'awa ta Muhammad ibn Abdul Wahhab alhamdulillah mu mun yi karatu a hannun malaman gidan da ɗaliban gidan da malaman da suke yada wannan da'awa a waɗannan zamunna limamin arafa jikan muhammad bin Abdulwahabi ne don girman allah ka je ka saurari irin wa'azozin shi da irin hudubobin shi da irin jawaban shi waɗannan su ne malaman wahabiyawa kar ka zauna a lungu wani ya buga kanka ya ce maka wahabiyawa sun zagi manzon allah a ina wahabiyawa sun kafirta sahabbai a ina wahabiyawa na zagin waliyai a ina amma wahabiyawa sun hana shirka da dukkan dangoginta a waje ne ko a cikin musulunci to an samu wasu ne da suke aikata laifuffuka na shirka to in wahabiyawa sun ce babu kyau sai su ce wahabiyawa sun kafirta su na haka in kana neman ba wahabi to idan ka same ni domin kyakkyawan misali ne na Bawahabiye. ba sai ka tafi da nisa ba na haka ni Bawahabiye ne alhamdulillahi ma'ana a bisa yadda ake nasabawar da kuma a bisa yadda muka karbi wannan nasaba domin daraja ce in kana tabi'u ahmadin mutawahiba fa ana al-muqirru bi annani wahhabi idan dai mabiyin al Allah shine Bawahabiye? to ina tabbatar muku ni ba wahabiye ne haka kuma abin yake imam shafi'i haka suka zarge shi saboda yana ƙaunar ahlul baiti sai suka ce dan shi'a ne sai ce in kana hubbu ali muhammad in kana rafdan hubbu ali muhammadin falyashhad athqilani yace idan dai kaunar mutan gidan annabi shine shi'anci yace ba ma mutane ba har da aljanu su da cewa ni ɗan shi'a ne asali jama'a abin ba suna ne. yaya aqidar take kullum ina gaya mana wannan ba suna ne. yaya aqidar ka take laysa bi kun wala amaniyi ahlul kitab Allah madaukakin sarki ya taimaka mu dawo tarihin Shehu Usmanu a inda ya tashi ya fara gwagwarmaya yana ainihin yaɗa da'awa yana bayyana wa mutane abubuwan da ake waɗanda babu kyau ɗan hudu farko-farkon rayuwar shi shekarar shi ashirin ya zama malami shi ne ya kai shi zuwa ga aikin baya. ga ƙuruciya ga gafin ilimi a zamanin shi sarkin da ke sarautar gobir shi ne ainihin babar. sunan sarkin kenan babare waɗannan sarakuna fa karkace asali maguzawa ne hausawa ne musulmi sai dai sun koma suna yin abubuwan da yake babu bambanci da ayyukan maguzawa sannan wannan sarkin na daga cikin abin da ya shahara da shi zaluntar musamman fulani wajen ɗora musu jangali da kwashe musu dabbobi babu gaira babu sabab idan ba fulatani ya abu bai kai ya kawo ba sai wannan ainihin sarki babare sai ya sa a kama shi a kwashe waɗannan dabbobi nashi shi ku aje ainihin a ɗaure shi don haka jabberin sarki ne to sai ka auna sarkin da ke zaluntar ƙabilun fulani irin haka a samu kuma wani malami ɗan shekara ashirin da fulatani ya tashi yana wa'azi ka gwada wannan karan da za a yi don haka suka fara bugawa amma ba da jimawa ba wannan ainihin wato sarki sai ya mutu ya mutu ne a 1777 1777 ina fatan an gani 1777 ya rasu ana nan sai ba bawa jangwarzo ya ainihin karɓi mulki wanda shi ku bawa jangwarzo daidai lokacin shi dan hudu ya ci gaba da wa'azi har ya kai shekara arba'in da wa'azi ya wa'azi ba wajen gwarzo ya fara sha'awar <clears throat> wa'azin shehu har ya nemi dan hudu ya dawo ainihin alƙalawa ya ci gaba da ainihin karantarwa da wa'azi aka gina wa dan hudu masauki a cikin gidan sarkin gobir bawa yana karantar da 'ya'yan sarkin gobir su yumfa amma daga baya sai al'amari ya kai al'amari jama'a suka fara ainihin wato karkatuwa zuwa ga shehu to da al'amari ya tsanani sai ainihin aka fara zama ana sanya wa shehu sharuɗa daga cikin waɗannan ainihin sharuɗa idan shehu bai kiyaye su ba to babu shakka za a ainihin hallaka shi daga cikin sharuɗan shine ya daina wa'azi a jama'a amma karatu ya koma karatun soro ko karatun allo daga cikin waɗannan sharuɗa shehu da jama'a shi su daina ɗaura rawani sannan mata su koma suna sa gyale su daina sanya ainihin hijabi shehu ya yagi aka kirayi shehu aka ce to idan talauci ne dame shi aka tara buhu biyar na ainihin zinare aka ce gashi ya je ya samu jari da ainihin haɗa riga ta fulani kawai ya ci gaba da ainihin harkar rayuwar shi tun daga fulatani ne in ka lura har yanzu akwai irin wannan kallon renin tsakanin bahaushe da bafulatani sakamakon wannan shehu ya ce a'a wannan buhun kuɗi guda biyar a basu amma ga abubuwa guda biyar da yake so a kiyaye mishi su na farko a bashi da'awa zuwa ga Allah a duk inda yake so a ƙasa Hausa a bayyane na biyu duk wanda ya so ya amsa da'awar shi ba ma guje ne ko kuwa musulmi ne a bashi na uku dukkanin inda shehu yake a kyale shi ka a rinka barazanar za a kashe shi ko shi ko mabiyan shi na hudu duk waɗanda sarkin gobir ba wajen gwarzo ya kama a sake su na biyar haraji da ake ɗora wa mutane da jangali to a ainihin rage a yi musu adalci shikenan sai sarkin gobe ce ya yarda ashe wannan maganar ta yaudara ce ba don komi ba domin shiru ya saki jiki ainihin a kama shi To ana cikin wannan ɗauki ba daɗin ne sai Allah cikin iyawar shi a 1795 sai ya kashe ba bawa jangwarzo sai aka samu ainihin ɗan uwan shi yakubu sai ya karɓi mulki yakubu ya karɓi mulki ya ci gaba da ainihin wato mulkin ainihin wannan ƙasa ta hausa makirci shi ma ba abin da ya sassauta daga cikin makirci da ainihin shehu usman sai dai dukkan waɗannan sarakuna suna yin makirci ne cikin hikima da dabarbaru a fakaice ba sa fitowa karara shi ma yakubu ya ainihin wato mutu bayan da yakubu ya mutu a 1795 din domin shi ɗan watanni ya a shekarar da ya karɓi mulki a shekarar ya rasu sai na fata ya karɓa na fata shi ma ya ci gaba ba abin da ainihin wato ya ƙaru sai dai wulakantar da shehu da ainihin ƙara ƙago mishi sharuɗa kan cewa bai yadda kowa ya wa'azi cikin almajiran shehu ba sai dai shi shehu ɗin shi kadai shi ma kuma wa'azin ba wa'azi a jama'a ba karantarwa a soro sannan duk wanda bai gaji musulunci ba to bai yadda ya zo ya karɓi musulunci a hannun ɗan hodiyo ba sannan kada wanda ya sanya rawani kada matar da ta sanya ainihin ijabi haka ainihin na fata yi wannan irin bakin mulki shi ma tafiya ta tafiya Allah maɗaukakin sarki ya hallaka shi Allah maɗaukakin sarki ya hallaka shi ne a 1803 1803 ya mutu tafiya ta tafiya sai yumfa ya karɓa yin fa asalin shi ɗan sarkin gobir ne ba wa jangwarzo shi ma ya fara ainihin fito na fito da shehu gaba da gaba hakikanin al'amari shi yumfa saboda wautar ƙuruciya da ɗanyantaka da rashin iyawa shi ya yi wa ɗan hodiyo ƙarar ne don haka wata rana ya taɓa aikawa ɗan hodiyo ya zo ɗan hodiyo ya shirya ya zo da shi da ainihin wato ɗan uwan shi abdullahi da kuma wani abokin shi ɗan hodiyo ɗin mai suna malam umaru suna shiga fa da sai aka buɗe musu wuta da bindiga irin ta waccan zamani ita ce galibi irin waɗannan bindigogi da kake gani bindigogin toka wanda maharba ke amfani da su na gargajiya amma Allah cikin ikon shi sai wannan ainihin harsasai sai suka juya sai suka ainihin wato koma kan shi sarki yumfa har sai da ya kwanci ya jiya dangane da ainihin konewa da kuma ainihin wato rauni da ya samu a jikin shi wannan lokaci ya yi daidai da 1804 a daidai lokacin da ɗan hodiyo ya ce to gaskiya yanayi ya kai dole mu tashi mu kare kanmu wannan shine ya kai jihadin ɗan hodiyo amma in ba haka ba dan hodiyo kun ji karantar da jama'a yake wa'azi yake kuma ba akan an hana shi wa'azin ne ya tashi ya ce ai yaƙi ba a'a akan irin wannan yaƙin da ake musu shine ne ce su tashi su kare kansu na haka yaƙin dan hodiyo ba irin yadda malaman tarihi suke bayyanawa ba daga cikin miyagun turawan mulkin mallaka da makamantan waɗanda suka jahilci tarihi ga su nan dankame a cikin ainihin jami'o'i da makamantansu suna rubuta cewa talauci ne ya kama wannan bafulatanin shanu suka kare mishi ne ya tashi ya bubbuge hausawa da sarakunansu ya ɗora 'yan uwan shi ainihin fulani Allahu akbar a cikin bayanan da za mu gabatar ba da jimawa ba za ka ainihin tabbatar da cewa wannan aikin na ɗan hudu babu shakka akwai da yawa waɗanda ba ainihin fulani ba sun taya shi cikin wannan aiki daga nan za ka gane ba aiki ne na fulani ba shehu usmanu da ainihin yi hijira da shi da mabiyan shi kusan su dubu biyar zuwa ainihin wani gari mai suna gudu a yanzu wannan ainihin wato gari na gudu yana cikin ƙasar Nijar wasu kuma suka ainihin gudu zuwa ƙasar ainihin Kebbi to a 1804 ne suka ainihin wannan hijira aka zo shehu usman ya zauna farkon wanda ya fara mishi mubaya'a shine ainihin malam abdullahi gwandu allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi abdullahi gwandu shi ya faɗi wannan magana da kanshi a cikin wannan littafi mai suna biya'ul hukami fi ma lahum wa alaihim min al ahkami bari ka ji abin da ya ce bayan da ya fara da alhamdulillahi almunfarid bil hukmi wat tadbir المستبد بالقضاء والتقدير الذي شرع الأحكام للعباد وكلفهم بتنفيذها سيتي أما بعد باين هكا فيقول الفقير إلى الله عبد الله بن محمد بن عثمان yace bawan nan mai bukata a wurin Allah mai suna Abdullahi dan Muhammadu dan Uthman cewa yake لما من الله علينا بالهجرة من بلاد الكفار الفسقة يا عند الله يمن بيوا دين هجرة دقا قصر كافري فاسقي أهل حوسا حوساوا الزنادقة زنديقي وتؤرنا في شهر الله الحرام أتكي وطن الله من الفرما ذي القعدة أتكي وطن ذي القعدة سنة تسع عشرة ومئتين بعد ألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام yace mun yi wannan hijira ne a shekara ainihin wato ta dubu ɗaya da ɗari biyu da sha tara dubu ɗaya da ɗari biyu da sha tara hijira daidai da 1804 shekarar bature kenan yace wannan hijira da muka yi mun yi ta ne iqtida'an bihi dan koyi da annabi wa firaran mu kuma gudu da addinin mu da muke yi فجعل الكفار يقتلون المسلمين الذين na ilaina. sai kafirai suka rinka kama musulmi da ke tahowa gare mu suna bugewa suna kashewa wai akuluna amwalahum suna cin dukiyoyinsu wai shinnuna al-gharati alaina suna kai mana hari da farmaki fa baya ana sayi da asrina sai muka yi mubaya'a ga shugaban zamanin mu al-muhyi na nabiyina mai raya sunna annabinmu Usman ibn Muhammad Usman dan Muhammad shaqiqi yace shaqiqi na da muka fito uwa ɗaya uba ɗaya wa kuntu bihamdillah baya a bay'ahu alafa ta'atihi ala alkitabi was sunna yace ni Abdullahi na gobe Allah ni ne mutumin farko da na fara mishi mu baya akan zan yi mishi da'a amma a bisa Qur'ani da hadisi fawqa bainana wa bainal kuffari itali. yace yaƙi ne mai yawa ya faru tsakaninmu da kafirai a ilaina tahiyatuhum ya yace shugabansu shine sarki yunfa ya tinkaro mu da tawagar yaƙi kaljibali kama ainihin dutse fa hazama Allah jiyushahum sai Allah ya rusa wannan tawaga tasu wa adalla zalika jami'al kuffar Allah ya wulakantar da dukkanin kafirai su Sudan a ƙasar Hausa wa a ƙasar baƙaƙen fata wa azza bi zalika kuma Allah ya ɗaukaci addinin shi fa qamat tawaiful muslimina min kulli nahiya tuqatilu ta'ifata kuffari biladihi don haka musulmin kowane gari a ƙasar Hausa sai suka tashi ainihin wato suna yatsar ɗagutun garinsu ila an fataha Allahul bilad har sai da Allah ya buɗe wannan ƙasa ta Hausa ya gyara ta da addinin musulunci wa fasad Allah ya gusar da banna fa qasadtu ziyarata baitillahi al-haram yace sai nai nufin in ziyarci ɗakin Allah mai alfarma in tafi aikin hajji kenan in ji Abdullahi fa ba shehu ba wa nabiyyi alaihi salam yace kuma ne nufin in ziyarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa wasaltu ila ba'd musulmi al-muslimina bi baladi Kano yace sai na isa wurin wasu yan uwa musulmi a Kano sa'aluni an aktuba lahum ma yastadi'una bihi fil ahkam shar'iyya sai suka neme ni rubuta musu wani littafi da za su samu haske domin bin shari'ar musulunci kaga wannan littafi biya'ul hukam fi ma lahum wa alaihim min al ahkam na ji wani babban malami ya saka karatun shi a rediyon nagarta sai ku rinka samun ko kuna bibiyar ainihin lokacin kuma kuna samun kasusuwa wannan littafi na daga cikin littattafan da abdullahi ya rubuta waɗanda ke ɗauke da wannan tarihin kaji yana da wahala ka je ka samu wannan tarihin a wani wurin kuma don wannan gabar ko bello bai tsaya ya fayyace ta dalla dalla haka ba shi yasa na bi na karance mana ita gaba ɗaya tun da tarihin gidan muke da ayyukansu Allah maɗaukacin sarki ya ainihin wato gafarta musu don haka jama'a kun ji tarihin aikin nasu to wannan mubaya'a da aka yi sai aka rinka zuwa ana karban tuta shehu na sanya albarka da ainihin almajirai suna koma garurukansu umarin dallaje <clears throat> ne wanda ainihin aka tura garin katsina sarkin katsina na wannan lokaci lokacin da da'awar dan hudu ta je mishi a yayi ya ainihin yayya da takaddar shehu usman ya mishi addu'a irin addu'ar da manzon Allah ya wa sarki kisra sarki kisra da wasiƙar manzon Allah ta zo sai ya yayyaga ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace ala mazzaqa Allahu mulkahu kama mazzaqa risalati Allah ya ga mulkin shi kata kata da shi kamar yadda ya ga wasiƙata sannan sai manzon Allah ya wata mu'jiza wadda ya tinkari duniyar tarihi yace idza halaka kisra wala kisra ba'dahu ya ce idan kisra ya mutu har duniya ta tashi ba za a sake samun kisra a ƙasar farisa ba waɗannan abubuwan biyu sun faru na ɗaya dai allah ya yayya ga ƙasar ƙasar farisa a da ta ninka yadda iran take a yanzu ninki biyar ga ta nan aka bugu ta wasu ɓangarorin nata ma sun faɗa cikin ƙasashen soviet wato rusasshiyar tarayyar soviet ƙasashen rasha da suka rushe da makamantansu wasu suka fada kasashen Iran ai Iraq wasu suka fada kasashen Afghanistan wasu suka fada kasashen India wasu suka fada kasashen Turkistan da duk wannan yanki gaba ɗaya ƙasar Farisa ce ala mazzaka Allah mulkahu kama mazzaka risalati Allah yi ga mulki tun da ya mutu har yau ba a sake samun wani sarki a ƙasar mai suna Kisra ba kuma ba za a sake samu ba har duniya ta tashi haka dan hoji ya ainihin addu'a a sarkin katsina a wannan lokaci haka aka wayi gari Allah ya kace kace da mulkin shi zurriyar shi suka kare ba a iya gane su wane ne zurriyar wannan sarkin a yanzu a garin katsina Allah ya watsa su na biyu sai Suleimanu Dabo Suleimanu Dabo shi ya karbi tuta ainihin a garin Kano Malam Musa shi ya zo ya karbi tuta daga nan garin Zaria a yanda malam modibbo adama shi ya karba daga ainihin fombina inda aka fi sani da adamawa a yau sai kuma buba yau shi ya karba daga gombe sai kuma yakubu bauchi shi kuma shi ne ya zo daga kasar bauchi ya karba to kaga yakubu ba ba fulatani ba ne ko kaɗan kuma ba ba haushe ba ne kuma har yanzu waɗannan da ke sarauta jikokin shi ne kuma cikin da'awar ɗan hojiyo ne suke kuma ba fulani ba ne ashe kaga da'awar ba ta fulani ba ce da'awa ce ta duk wanda ya je gamsu da gaskiya kawai ya bi kamar yadda aka samu malam dambe daga ainihin wato kasar nufawa shi ya zo ya karbi wannan tuta haka kuma malam abdul alim shi ne ya ainihin karbi tuta ta wurno wannan ainihin ƙasa ta wurno a wancan lokaci a ƙarƙashinta ne ƙasashen ilori da ƙasashen ibadan da wasu yanki na jihar Ondo a yanzu duk suke ainihin karkashi don haka duk wannan yanki daular Usmaniya ce ma'ana jihar Oyo da wasu ɓangarori da yawa na jihar Ondo a yanzu haka nan kuma ainihin aka samu ɗan tanko shi ya karɓa daga garin Kazaure a inda Malam Ishaqa shi ya karɓi tuta daga garin ainihin Daura Muhammadu Manga shi ne ya karɓi tuta daga garin Haddejiya haka kuma ainihin muhtar gani wanda ake ce mishi muhtar mahir shi ne ya karɓa daga ainihin misau ta jihar bauchi a yanzu a inda ibrahim ainihin wato zaki shi kuma shi ne ya karbi tuta daga abin nan a menene yake da suna daga kwantagora kwantagora da ke jihar Naija a yanzu Ibrahim Zaki shine sunan wanda ya karɓi tutar su Allah madaukakin sarki ya ainihin saka musu da alkhairi shikenan ƙasa ta gyaru aka ci gaba da yin addinin Allah ana karantar da mutane shehu ya baiwa kowane almajirin shi dokar cewa mu ba sarakuna bane amma jagorori ne na ainihin addini don haka shehu ya yawaita rubuta littattafai da kuma wanda shine babban profesan gidan wato malam abdullahi gwandu allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi suka yawaita rubuta littattafai akan ainihin hukunci da shugabanci da makamantan haka kaga dai littafin usulun siyasa littafi ne da shi malam ainihin wato bello ya rubuta ba don komi ba domin ya ainihin wato bayyana musu irin dokokin da ke kan ainihin mutane dangane da abin da ya shafi hukunce-hukunce da kuma jagoranci usulul siyasa malam dan da ya rubuta sannan biya'ul umara fi ma lahum wa alaihim min al ashiya malam abdullahi har wa yau ya sake rubuta wani littafi ya sa mishi haske ga masu sarauta dangane da irin darajojin da suke da su da kuma irin nauyin da yake a kansu haka ya sake cewa biya wa ahalin rashad fi ahkamin hijirati wal jihadi wa sunna fi siyasatil ibad masu neman shirya to hukunce hukuncen hijira da jihadi da kuma sunna wajen jagorancin ainihin jama'a jama'ar musulmi waɗannan mutane sun kai matuƙa wajen rubuce-rubuce dangane da fannonin aƙida tauhidi da abubuwan da suka biyo baya irin fiƙihu larabci da makamantansu a ƙashin gaskiya saboda Allah wannan na daga cikin manufar da ta sa ni da irina muka ce dole ne mu tashi mu yaɗa waɗannan littafai wajen fassara su da hausa da turanci da kuma ainihin buga su a zamanance tare da kuma ci gaba da karantar da su da kuma yaɗa su akan fasahar zamani ta intanet wanda wannan aiki jama'a Allah madaukakin sarki ya ce makamini zuwa cikin azumin nan na ci ƙarfin shi da ikon Allah wanda a kintse yake yanzu da za mu iya buga shi kuma in Allah ya so mun danka kuɗi a hannun babban malami malam mashhur a ƙasar Jordan domin ya buga mana waɗannan littafai bugu na zamani insha Allah kamar yadda ka ji na ce majmu'a ce wato tattaruwar littattafai ne nasu 'yan ƙanana ƙanana da kuma masail sa'an nan daga baya kuma bayan na ga na ci ƙarfin wannan aiki sai na tinkaran ma manya-manyan littattafan gidan irin ziya ta'wil wanda na ce muku malami na a sheikh abdulali allah gafarta mishi ya yi aikin ta hakikin shi gaskiyar lamari wasu mahassada ne suka ɓatar mana da wannan littafin lokacin a kano ya gama rubuta littafin indiya ne malamin da rubutun hannun shi ya gama gyaran littafin ya ɗaɗɗaure shi haka da igiya har mujalladi goma sha shida sai wasu mahasada dama mun ji labarin suna cewa muna nan din wani indiya zai zo yi abin da ba mu ba to cikin hikima sai suka aiko wasu almajiransu cewa a ba su aro ka su duba to shi kuma saboda tsarkin zuciya yana ganin babu wata matsala sai ya dauka ya ba su daga bi bayan lokaci sai aka ce ainihin ya bata wannan yana daga dalilan da ya sa mushi ainihin ciwon zuciya ƙarshe dai rasuwa yayi akwai littafi da ya ta haƙiƙi wannan aka yi marmaza aka buga har ya karantar da mu fara'idul jalila akan ilimin ulumul qur'an ne na taɓa karantar da wasu ɗalibai a garin nan da jimawa to wannan aikin shi shine muka tashi a yanzu muke ɗan yi da gwargwadon ikon mu duk da mu ɗalibai ne ba malamai ne ire-iren waɗancan ba sa'annan da kuma littafin shi da ya rubuta shi malam abdullahi ya sa mishi kifayatu bu'afa'i sudan a lokacin da ya rubuta biya'ut ta'wil sai malamai da ɗalibai suka ce wannan littafin fa yafi karfin su shine sai ya rairaye shi sai ya mai da shi siffar kamar yadda kake ganin jallalaini ko raddul abhan sai aka ainihin buga shi da rubutun shi na hannu haka tintine mai guda daga baya malam su sunusi gumbi Allah ya saka mishi da alkhairi ya ɗauka a madaba shi ta Kaduna ya buga littafin a cikin mujalladi biyu biya'ut ta'wil to akwai dai littattafai masu ɗimbin ya waɗanda waɗannan bayan Allah suka rubuta Allah madaukakin sarki ya zafarta musu ƙarshen tika tika tik komai ya zafi zai huce shehu usmanu Allah madaukakin sarki ya zafarta mishi Allah ya ɗauki ran shi da asuba a ranar litinin uku ga ainihin watan zulqa'ada hijira na da dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin da biyu daidai da 1817 bayan sun gama jihadi da shekara goma sha uku ya rasu shekarun shi daidai da shekarun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama 63 ya rasu a ranar litinin irin ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rasu kabarin shi na nan a inda ainihin kufan gidan shi yake a yau a ainihin garin Sokoto wanda yake ainihin shahararre ne Allah madaukakin sarki ya ji dan Shehu Usmanu Allah madaukakin sarki ya gafarta mushi Allah ya ji ɗansu. Allah ya yafe su to jama'ar musulmi mu da muka biyo baya wajibi ne akalla ko da ba za mu iya jan da tasu ta kai wani guri ba amma mu ba jama'a labarin abubuwan da waɗannan bayin Allah suka ainihin aikata babu shakka littattafan ɗan hodiyo Allah madaukakin sarki ya mallaka min su da yawa domin ina tara waɗannan littafai tun kusan shekara talatin da ta gabata tun 1979 yasa wancan dattijo malam muhammad dan agaye tun ina ƙarami kan je siyan littattafai har wani lokaci na ƙarshe da na ce na je na gan shi yau kamar shekara biyar da na je tattaro tattaro tattaro na ce to ga ta malam waɗannan nawa ne ya ce a haba na 'yan taka <laughs> ya ce na yan taka biya ka da su ya ce waɗanda dai manyan kasiya siya to su ka ka biya amma ya yan ne kawai duk wanda nake so dai littafin shehu ne to duba kyauta Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wannan littafi jama'a daga cikin rubutun hannun shi kun gani gashi yana daga cikin waɗanda ne aikin a kansu gashi wasiqatul ikhwan litabyin dalalati wujubi ittiba'il kitabi was sunnati wal ijma' تعليف الشيخ المجدد نور الزمان عثمان ابن محمد ابن عثمان المعروف بابن فودي تغمده الله بالرحمة wannan kaga yana daga cikin ainihin bugun wannan littafi malamai daga cikin malaman ƙasar hausa allah ya saka musu da alkhairi sun yi ƙwazo wajen kwafe waɗannan littattafai da kuma kaiwa a gurza su ainihin a inji kaga wannan ma wani bugu ne ga shi kitabu wasiqatul ikhwan wannan kuma wani malami ne aka samu mai suna malam gamba umaru jikan dabo tsiga a inda ya fassara littafin nan mai suna wasiƙa zuwa ga 'yan uwa wannan littafin da za mu fara karatu a yau Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi za mu fara karatun wannan littafi muna masu neman taimako ga Allah muke cewa bismillahir rahmanir rahim وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما قال الفقير المضطر لرحمة ربه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين أما بعد فهذا وثيقة الإخوان لتبيين دلالات وجوب اتباع الكتاب والسنة والإجماع ودليل اجتناب البدعة لمن يدين بدين الإسلام ودليل كفر من أنكر ذلك وإن يدين بدين islam. Shehu Usman ya ce bismillahir da sunan Allah mai rahma mai jin kai sallallahu ala sayyidina muhammadin Allah ya daɗin tsira da shugaban mu annabi Muhammad wa alihi wa sahabi. Allah ya daɗin tsira da mutan gidan shi da sahabban shi wa azwajihi wa zurriyyatihi Allah ya daɗin tsira ga matan annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma ainihin zurriyar shi wa sallama taslima Allah ya ƙara musu aminci mai yawa qala al-faqir al-battar rahmati rabbih bawan Allah mai buƙatuwa da neman rahma ubangijin shi cewa ike alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wassalatu wassalamu ala khairil mursalin Allah ya daɗin tsira ga mafificin manzanni amma ba'adu to bayan haka fa wasiƙatul wasiqatul ikhwan wannan littafi sunan shi wasiƙatul ikhwan wato wasiƙa ce zuwa ga 'yan uwa musulmi litabyin dalalati wujubi ittiba'il kitabi wa sunna. لتبيين دليلات وجوب اتباع الكتاب wal والإجماع domin bayyana dalilan wajabcin bin alƙur'ani da sunna da kuma ijma'i wa dalilu jitinabil bid'a sannan wannan littafi zai bayyana dalilin wajabcin a nisanci bid'a liman ya dinu islam ga duk wanda yake bin addinin musulunci dole ne ya nisanci bid'a wa dalilu kufri man ankara zalika da kuma dalilin da ke tabbatar da kafircin wanda yake musu akan ainihin wato nisantar bid'a ma'ana duk wanda yake musu nisantar bid'a za a kawo dalilan da ke tabbatar da kafircin shi wa in yadinu bidinil islam ko da ko yana bin addinin musulunci amma yana fada da ayi fada da bid'a to shehu ce za a kawo dalilan da ke tabbatar da kafircin shi jama'ar musulmi ga wanka yi wanka ga ruwa ya kare wa ɗan kada ana nuna mana lokaci ya ƙure kwarai da gaske don haka za mu saurara a nan sai mun zo gobe da safe insha Allahu ta'ala za a ci gaba da karatun wannan littafi insha Allahu ta'ala a inda muke fatar a yadda muka ɗauko salon wannan karatu to ba da jimawa ba ne za a kammala karatun littafin insha Allahu ta'ala a sake ci gaba ma'ana aiki fa ya samu darul hadisi ta kafu jikokin dan hodiyo kuwa za su yada ainihin da'awar dan hodiyo insha Allahu ta'ala wannan ita ce sanarwar da ainihin muke yi insha Allah a yau akwai karatun littafin ainihin sahihu muslim da la'asar karfe hudu da rabi insha Allah takwas da rabi kuma akwai karatun bukhari a markaz sannan gobe da safe a nan in Allah so akwai karatun wannan littafi wasiqatul ikhwan karfe shida kamar yadda yake kuma insha Allah ta'ala in mun zo wurin karatun a gobe za kuma mu bayyana yadda al'amura za su ci gaba na malam kace mu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am na'am wato wani ne ke tambaya cewa ina gaske cewa turawa da suka shigo ƙasar nan sun kwashe littattafan shehu usmanu dan fodiyo wato hausar a haka ba ta yi ba don aka ce sun kwashe to ba komi a hannunmu kenan amma abin da ya kamata a ce sun kwashi daga cikin littattafan dan fodiyo gaskiya ne daga ciki akwai ihya usunna shine sardauna ya karɓo shi a lokacin daga cambridge university amma ina son kusan duk da sardauna ya karɓo fa amma a hannun malamai a ƙasar hausa suna da waɗannan littafan don ina gaya muku a nan akwai cikin littattafan da na samo a wurin wani dattijan malami a can wani ƙauye aka kai ni a cikin wani lungu a ƙasar Nisau. shi kanshi cewa ya gaji wannan kwafin daga hannun kakan shi gashi nan ɗaukan shi ya bani shi ma ya ce kawai in tafi duk lokacin wasu in na je na same su kyauta suke ɗauka su bani wasu kuma ainihin su ba da izini ainihin in yi kofin shi ina jin ba shi daga cikin waɗanda na fito da shi duk gara ta gurgure shi ta gan shi da shi adabul mu'ashara bi talabin najati kaza kaza kaza kaza ta ga shi ka gan shi duk gara ta cinye gefen shi to yanzu irin waɗannan littafan suna nan gankama a hannun malaman ƙasa Hausa don haka turawa sun ɗibi abin da suka ɗiba kamar da al'adar su ce littattafai na musulunci manya manya ma a sauran kasashen musulunci sun ba amma turawa ba su je sun gurɓata waɗannan littattafan ba don waɗannan littattafan sun gagari kundila musulmi ma ba duka ne ke iya karanta littattafan da balle wani ta'addanci a ciki balle kafiri saboda haka babu wani abu da turawa suka gurɓata a cikin waɗannan littattafai musan wannan iya usunna na daga cikin waɗannan littattafai بيان وجوب الهجرة على العباد ووجوب نصب الإمام وإقامة الجهاد نادق تشكي وأن البروفيسور حسن المصري wani malami ne mutumin ƙasar sudan ya zauna a jami'ar ibadan ya ainihin ɗauko wannan kwafin littafi daga ingila shi ma ya ɗauko gaskiya ne har yanzu a can in ka shiga jami'ar cambridge ko oxford akwai inda ba su yarda ma 'yan najeriya su shiga amma abin da muke cewa sun yi banzar dan duk littattafan da suka ɗauka mai ya sun je sun samu wani malami ne guda sun kwace ko sun kashe shi malaman ƙasa hausa duk suna da littattafan su shehu usmanu dan fodio dan haka jama'an musulmi babu abin da muka rasa balle a ce an yi takaicin turawa sun kwace mana littafi kaza ko makamantan haka littattafan da duk suna nan a hannunmu kuma alhamdulillah waɗannan irin aikace-aikacen jama'a kamar yadda ni nake yi haka an samu wasu da yawa sun tsayi suna yi tare da cewa da yawanci waɗanda sukan yi suka ɗauki ɗaya ne ko biyu cikin watan azumin nan daga cikin ɗalibanmu waɗanda 'yan jihar borno daga cikin garin maiduguri wanda ke karatu jami'ar islamiyya akwai wanda yake ta haƙiƙin wani daga cikin littattafan ɗan hodiyo a matsayin shine project ɗin shi na digiri duk waɗannan bishara ce ta cewa bayan lokaci kaɗan insha Allahu ta'ala waɗannan littattafan za a dawo a same su cikakku kuma kammalallu don kaga waɗannan da na tattara 'yan ƙanana ƙanana ne wato waɗanda ba manya manyan ba shi yasa ka ji na ce majmu'atu rasa'ila wa masa'ila waɗannan littattafan sun kai kusan guda ɗari da ashirin a nan to waɗannan ba kuma ta mun ce dama ƙididdigan littattafan gidan gasu wannan muna magana har da ɗirka ɗirkan ne to waɗannan ƙananan ma kenan to sa'an nan ga irin fassara da aka samu wani malami daga cikin ainihin malaman ƙasar zamfa suna ainihin yi galibi sukan fassara ainihin wato da harshen hausa da makamantansu wannan ainihin malami ya dage yana yin wannan aiki kuma aikin ya shahara yana ainihin yawan fassara waɗannan littattafai malam muhammad isa <clears throat> talatan mafara malami ne ina tsammani a ainihin wato wata makaranta ta ilimi wato college of education ta ainihin ko wane ne abdu ko polytechnic ne tana nan dai ainihin a cikin jihar zamfara yana yawan ainihin wato fassara waɗannan littafai kuma yana karantar da su a gidajen rediyo na rima da sauran gidajen rediyo na ƙasashen ainihin kyabbi da makamantansu sannan akwai malam abdulrahman malam abdulrahman ina tsammanin shine shugaban kungiyar izala na jihar kebbi bangaren ainihin jos yana yawan karantar da waɗannan littafai a gidan rediyon ainihin birnin kebbi so da dama in na je nakan ainihin saurare shi wannan hanya ce ta a yada waɗannan littafai jama'a ba daidai ba ne a ci gaba da faɗin cewa ɗan hodiyo ya yi kaza ko bai yi kaza ba a zo a karanta littattafan shi a ji ya faɗi da kan shi wannan shine adalci insha Allah jama'ar musulmi da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah